Assalamu alaikum sunana Fatima Khan kamar yadda kuka sani kar ku ɗauka ko kun ji kwana biyu na yi shiru ko na ji tsoron ku ne na daina magana ba zan fasa faɗa muku gaskiya ba wannan ƴar kwakule kwakule ne ya kamata ku daina shi ku ringa neman yan uwanku mata kuna lesbian ha kina kakkama yar uwarki mace kina rungume ta kina kakkama ta duniya kina sa hoton ta status duniya tana gani da sunan kuma wai wai kuna lesbian ba ku ma jin kunya, abin ku kuna lesbian ina wani daɗi tsakanin ki da mace da mace babu wani daɗi a tsakanin ku wai a ce mace tana neman mace wa har kuna jin daɗi kuna ma har kuna yin aure ku kuna jin daɗi babu wani daɗi babban abin da ya kamata ku yi ku yi aure ku rufe ku rufa ma kanku asiri ba ku zauna kuna rungume a kan titi ba Ku kuna lesbian har kina kishi in kin ga an sa hoton wata a status ko wani abu ki ringa kishi sabida dama in kika ga mutum yana irin wannan abu dama kina yin lesbian din ne shi sa kike jin haushi an saka hoton wata a status ba a saka naki ba har ki ringa jin haushi ko to wallahi ku ji tsoron Allah ina tausaya muku ku ji tsoron Allah za ku mutu kuma za ku aure ku aihu ina gani in kuna da rabo kenan tunda abun ya riga ya zama ruwan dare yin lesbian ya kamata ku daina a lesbian